sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal fm a jamhuriyar nijar ta alfa rediyo a kuma sun masu sauraro mu da dawa wannan shirin na musamman da ni hassan mai na kaina zan gabatar shirin shirin na kunshe da rahoto kan muhimmancin tara kudin shiga yayin da hukumar kudin shiga a Gato ta busa kawan himmar aiki me ke faruwa ne a jamhuriyar nijar yayin da ake shirin kafa hukumomin shiyoyi muna da rahoto yau laraba muna da shirin da ya shafi rayuwar mata wato ciwon mace tare da aisha mu'azu hakanan kuma akwai sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu kammala da darussan ramadan amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe A jiya talata mutane akalla biyu sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu yayin da yake ran gadin sojoji da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da Injimai da babban birnin kasar. kafafen yada labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin mandu na kudancin kasar sannan an kuma kashe wani a birnin injimaina zaman ɗarɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba debi wanda ya shafa shekaru talatin yana shugabancin ƙasar Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sifaniya biyu da wani ɗan kasar Ireland a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaƙi da masu farauta ba bisa ƙa'ida ba a gandun Arli National Park lokacin da 'yan bindiga suka kai wa masu sintirin hari a cewar majiyar jami'an tsaro a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. 'Yan jarida suna ɗaukar fim ɗin labarin yadda hukumomin Burkina Faso ke magance matsalar yin farautar dabbobin gandun dajin. Kwamitin Sifaniya ta bayyana sunayen 'yan jaridar David Bryan da kuma Roberto Peral. Mun tabbatar da wannan mummunan labarin Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya wallafa a shafinsa na Twitter yayin da yake aika sakon ta'aziyya ga iyalai da abokanan waɗanda aka kashe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi ɗaya cikin ɗari na kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco babban kamfanin man fetur na duniya wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Saudi Boz a ƙarshen 2019 zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba. Karima Salman ya faɗa cewa suna tattauna kan sayar da kashi ɗaya cikin ɗari na kamfanin ga wani babban kamfanin makamashi na duniya a wata yarjejeniya mai muhimmanci da za ta ƙara bunƙasa sayar da man na Aramco ga manyan ƙasashe ba tare da ya yi ƙarin haske ba. A jiya talata miliyoyin amurka da aka yi wa allurar rigakafin COVID-19 sun sami sassauci kan shawarwarin gwamnati na saka takunkumi a waje sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc sun ce waɗanda aka yi musu cikakkiyar rigakafin covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a jim kaɗan bayan sanarwar shugaban amurka joe biden ya yi ƙarin bayani a fadar white house kan sabbin shawarwarin Biden ya ce hukumar CDC ta yi wannan sanarwa saboda masana kimiyyar mu sun gamsu da bayanai da ke nuna cewa yiwuwar kamuwa ko yaɗa kwayar cutar ba shi da yawa sosai. Kurdawan ƙasar Iraki waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan IS a yanzu suna cikin fargaba game da wata sabuwar barazanar mayakan shiya da Iran ke marawa baya a cikin 'yan makonnin nan. yankin kurdawa mai cin gashin kansa ya sha fuskantar hare-hare da roka da jirage marasa matuki da aka kai kan sansanonin da ke karɓar sojojin amurka da dakarun ƙasashen waje hare-haren sun kashe akalla ma'aikacin kwantiragi ɗaya da sojan turkiya kana sun jikkata wasu da dama sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira firaministan yankin kurdawa masrur barzani a makon da ya gabata don sake jaddada kudurin washington na ganin dorewar iraki da yankin kurdawan iraki a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen amurka labaran duniyar ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotanni masana tattalin arziki na bayyana muhimmancin tara kudaden shiga na cikin gida don karfafa ayyukan hukumar tara kudin shiga a jihar filato ta busa kahon dagewa wajen tara kudin shiga a jihar da ke arewa maso tsakiyar najeriya daga birnin jos ga rahoton zainab babaji Tun bayan da cutar corona ta bullo a shekarar da ta gabata a harkokin kasuwanci suka yi ƙasa kuɗin shiga na gwamnati ma ya yi saukar shaho. Kan haka ne hukumar tattara kuɗin shiga a jihar Filato ta shirya wani taron faɗakarwa wa masu ruwa da tsaki. Musamman shugabannin ƙananan hukumomi, ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da sauran ƙungiyoyi don su ƙara ƙaimi wajen samar da kuɗaɗe da za su taimaka wa gwamnati aiwatar da ayyukan da al'umma za su amfana. Shugaban hukumar tattara kuɗin shiga a jihar Plateau, Mr. Dashi Arlat, ya ce duk da irin sabbin tsare-tsare da suka bullo da shi na tattara haraji, a bara hukumar ta sami kuɗi har naira biliyan biyu da miliyan sittin da hudu. Mr. Arlat ya ce sabili da raguwar kuɗin da jihar ke samu daga gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar ba ta da sukunin aiwatar da ayyuka saboda rashin isassun kuɗaɗe. Don haka ne dole masu ruwa da tsaki su nemo hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Mr. Samuel Steven kwararre ne a harkar tattalin arziki ya ce dole sai gwamnati, kamfanoni da sauran masu zuba jari sun samar da ayyukan yi wa al'umma. Ba za ya samu haraji in ba aiki ba, ba za ya samu haraji in dai babu kasuwanci ko sana'a ba. So kafin a samu harajin ya kamata a sa abubuwa da zai sa Eh, masu zaman kansu kawai suna aikin kansu su dan samu abun yi in sun samu zaman lafiya in kasuwa na cin gaba shine gwamnati zai samu abu ya karba. Mr. Jeff Tajak ɗin shugaban gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau ya ja hankalin sauran sassa da ma'aikatan gwamnati ne don su ƙara ƙaimi. A gaskiya na gan wannan zaman da aka yi yau ya zo akan lokaci sosai domin ya dade da Plateau State tana fama da rashin samu kudi kudin shiga domin aikatar da wasu ayyukan da ta kasa kasa za ta yi ma jama'anta wannan zaman ya tashe mu daga barci a bangare guda kuwa malam sani balatanko da ke zama manomi kuma daraktan sha'anin kudi a kungiyar jama'atu nasiril islam a jihar plateau ya ce samar da ababen more rayuwa wa al'umma zai taimaka mutane su biya haraji kin san abu mai sauki ne in a ce dukkan mutane suna samun abin da ya dace gwamnati ta ce a basu a ce akwai ruwan famfo ka je asibiti ba biyan kuɗi ƴaƴanka sun je makaranta security ba ka tsoro in aka ka haraji in ka duba ka ga daidai da zaka iya biya ai ka biya amma a ce ka biya kuɗi hanya ba kyau komai ba kyau a baka wani makokin haraji ya zaka ka biya ina za ka samu kuɗi amma ba ka ganin kamar rashin biyan harajin shi yasa gwamnati ba ta samun kuɗin aiwatar da irin waɗannan ayyukan sai an wayar wa mutane kai yanzu anguwar rogo kwana hudu da suka wuce ba ruwa gaba ɗaya ba ruwa ba wuto in kace mutum irin wannan ya biya maka haraji zai kula ka ne gwamnati dinga jin shawarorin mutane ita ko gwamnatin jihar plateau ta bakin sakataren gwamnatin jihar farfesa danladi atu ya ce sashe na biyar na dokar haraji na shekara ta da 2020 wanda ya bada umarnin asusu guda ɗaya na ajiyar kuɗi ya kuma zayyana hukunci masu tsanani ga duk wanda ya bijirewa dokar ta hanyar biyan tara da zuwa gidan kaso Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a jamhuriyar Nijar ana shirye-shiryen girka hukumomin shiyoyi inda waɗanda lamarin ya shafa suka bayyana muradansu. Daga birnin da magaram ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abari. Masu takara sun fara bayyana manufofinsu ga al'umma. Laminu Isa Kabira tsohon magajin gari na shiya ta uku mai neman kujerar babban magajin gari ta da'irar da magaram. 'Yan majalisa goma sha hudu ke akwai yanzu 'yan majalisa guda goma sha bakwai ke akwai a wannan zaben da aka yi kina. a wannan gayya da aka yi akwai tsahin 'yan majalisa da aka yi kira wanda kwanan nan za su bari ko da yake a cikin sa akwai wanda suka zo kuma akwai sabbi za su hau mu wallafa muku menene muka ma al'umma nan da shekara goma duk halin da ake ciki na ukuba da aka shiga na babu ko biye mu mu zamna haka nan ba doka ce ta ce ka tattara mutane kana ga musu abin da kake tsohon magajin garin na shiya ta uku ya dan bayyana irin ayyukan da suka gudanar tsawon shekaru goma da ware ma da muka zo nan dubu ɗaya da goma sha shida abin da muka fara yi shine wani abu da ake ce ma sit web sai da duniya ta san me kuke yi tunda wani abin ya taimaka mu muka samu wasu abubuwa wallahi har daga koriya Ko da muka yi a majalisar mu ce muka yi mutane sun jima ba a biyan karo ba a komi miye zamiye muka ce to wanda hanyoyin namu na kwamin turwa don mu bi su mu share su muka gyara na da akwai inda hanyoyin duka bi su biyuwa yadda su ka karo su da kansu wallahi na halayi ake ana biya akwai kuma shara guri-guri a nan kwamin turwa muka bi duk muka huhuda su muka samu wasu turawa akwai likita muka kashe miliyoyi kuma hallo likita aihuwa muka samo tallafi daga wasu kungiyoyi na faranshi suka gyara mu mun gina kalas kuma muka sa shanu guda hamsin da biyar na mata masu koyon yaƙi da jahilci na gari goma mun gina katuwar likita a kanyar garin daudu yara lokacin an kashe kadafi suka taho da yawa ya muka tsatsaya su muka yi kungiyoyi muka musu kungiya muka nemo tallafi aka musu gidan kaji ga yanar suma kaji ne wajen dubu biyu ko dubu uku na. yanzu haka dai wannan shiya ta uku ta tsaida shi a dan takara na babban magajin gari na da'ira da magaram. kwaminiki ta ta uku ta tsaida ni in yi takara ta meri babba a cikin kwansaye ishirin da muke da a taya mu da addu'a ni proje na da zan mai da zandar yadda take ta ainihi proje ne na kwana ɗari kwana ɗari na fari in kai a lokacin nan za a iya gani in lalle an samu canji alama ma daga wannan kwana ɗarin za a gani wanda tuntuni masanu da shuni a hulɗata da su tuni sun ka tallafin su garinku tarihinku in kuna so a san ku sai an san tarihinku daga nashi waje barima muhammadu ya ce su ga nauni ba jiyau ba dokomin turwa yanda ta taimaka ma masu uba haka take taimaka ma marayu sa muke yi zai zo gidan shi kawai yayi kwance a yana tunawa da marayu da waɗanda suka tagayyara bayan wannan kuma wajen karatu na yara akwai shekarar da ma a ce a kashi uku a da magaran an kori yara sama da abin da ban zato to a cikin fafutukar da yake da irin hanyoyin shi ne yaran nan cikin ikon Allah an maida sama karantu. a yau akwai waɗansu wanda suka gane suka sa kishi a ransu a cikin shekarar nan goma sun meke da ƙahuwansu. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Kar shafa kuna sauraron shirin hantsi ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai ku gyara zama Aisha Ma'azu za ta gabatar da shiri na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon mace a makon jiya, mun kwana akan bayanan hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta tsakanin al'umma kuma 'yar kungiyar fida reshen jihar Filato inda take cewa ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin afirka ko kuma a najeriya ba ne kadai akwai kalubale wajen kwato hakkin mata saboda from a think orientation da sauransu a wani lokaci fassara ne bisa ga yadda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya baki daya kamar addinin islama da christianity eh, ya zo mana da maganganu da yawa akan mata a wanda wani lokaci ya danganta da yayin da ka fahimci abin amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne kamata ya mulki to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda wayannan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko a wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki To daga nan za mu tashi a yau akan bayanan nata inda take ci gaba da bayani a game da irin ƙalubalen da mata suke fuskanta. To wajen biyayya ga maza shi yake kawo a ci zarafin mata kuma idan aka ci zarafin mata idan aka zo kwato musu haikin su mazajen sukan tashi tsaye su tsayin daka su ga cewa ba kwato mata haikin su ba domin suna ganin kwato mata haikin su yana tauye su ne wajen aikata abin da suke so game da mata domin wani lokacin mazaje da yawa suna cutar da mata wajen abubuwan da suke aikata wani lokaci game da yanayin zamantakewa kewa ko kuma wajen aiki akwai kasashe da yawa akwai ma'aikatu da yawa akwai al'ummai da yawa wanda ko da wani gurbi ne na ci gaba sai a ba namiji maimakon a ba mace ba a la'akari da a'a namijin ne zai iya ko kuma mace ne za ta iya dukka ba a la'akari da wannan to wannan yakan kawo na kasu wajen ci gaban mata da yawa to hajjiya rikiya idan muka yi la'akari da irin manyan mukamai da mata a sassan duniya suke rike da su wani irin sauyi ake fata fatar gani na irin gudunmawar da mata za su bayar. A duba ayyukan da nan matan wannan makaman da aka ba su suna rike da shi da kyau suna aikin da aka saka su da suka karbi wannan makamin wani ci gaba aka samu ta wani fanni suna ba da gudunmawa yadda ya kamata wannan shine zai ba da ansa da cewa eh mata suna aiki ko ba su aiki shine abin da ya kamata a fara duba. Na biyu kuma in aka duba irin rawar da suke takawa ya kamata a ce an kara ba ma wasu matan ma dama a ba su wani makami da yadda za za su nuna bajintar su nuna gudunmawar da za su iya ba ma fannin tattalin arziki ko kuma fannin abin da ya shafi mata ko kuma siyasa ma da kansa a ba ma mata dama su ma su zo a dama da su a ga wani gudunmawa za su bada ba wai kawai su shigo kawai su zauna ba da gudunmawa daga baya in ga dama amfani da shi ko kwar amfani da shi ba a'a a ba su makamin da za su fito su faɗa a ce eh gashi nan wace kaza ita ce take rike da makami kaza kuma ga nauyin da aka dora mata kuma eh gashi nan tana yi ta sauke ko ba ta sauke ba hajji amina To me za ɗora dora kan bayanan hajiya rakiya? Shugabanci da mata suka samu recently misali kamar Kamala Harris, shugaban kasar Tanzania, su Amina El Zubair, su Ngozi Ekonje iwela abu ne na ci gaban mata. Ni abin da zan ce a nan shine mata sai mun haɗa kawunan mu waje ɗaya, mun haɗa ƙarfin mu da tunanin mu da basiran mu waje ɗaya wajen ganin cewa mun tafi da sauran 'yan uwanmu mata. Na ji daɗin da ita shugaban shugaban kasar tanzania ta daidai da bodyguards ɗinta mata ne a bodyguard ɗinta to kin ga wannan abu wani abu ne da zai kara karfafa zukatan mata maganan shine mata su goya ma junan su baya wajen ci gaban kansu kamar yadda namiji idan wani abun ci gaba ya same shi zaka ga ya ɗebi sauran 'yan uwan shi maza because yana da karfin gwiwan cewa za su iya yi to mata ma mu sami irin wannan karfin gwiwan su sannan mu canja tunaninmu wajen ganin cewa mace akwai wa'insu abubuwa da ba za ta iya yi ba mu canja tunaninmu mu san cewa duk abin da aka dora mutum a kai ko mace ko namiji idan an koyar mishi da wannan abu to tabbas wannan mutum zai iya yin wannan ayyuka da aka bashi. Na dawo gare ki hajiya rakiya. Ana batun a baiwa mata damar dama kamar maza amma kuma akwai wancan batu na rauni da ake alakanta mata da shi ta yaya za su iya taka rawar gani kamar abokan tafiyar mu maza mata suna da rauni ko ba su da rauni duk in ba a ba da wannan daman ba ba za a taba sanin gudunmuwan da mata za su iya bada da mu ba so ya kamata in ana so a gan ci gaba a kara ma mata dama da za su fito a dama da su a ba su makamin da ya kamata su rike fannin security din nan uwa uwa ce a manta da cewa siyasa ce ba wacce za ta tsaya tana kallon ana kashe danta ko ana kashe mijinta ko in ta fita ba ta da hankali in ta koma gida ki za ta je ta samu ko gaba ɗaya iyalin da sun dawo gida ko ba dawo ba wannan abin tashin hankali ne domin ita ta rike da ta san zafin haihuwa ta san son da ta bashi tarbiyya to kowace uwar da za ba ta wannan makamin tana da wannan kishin a zuciyarta na gani cewa an zo na lafiya domin kowa ya samu ya cima burinsa a rayuwa domin kowa ya samu sakewa amma ba za ta tsaya tana goyi bayan wasu da za su yi abin da bai kamata ba bayan ta san ita ma nata za su iya shiga hatsari mace ba ta da wannan sanka saboda ita ma ta san zafin nakuda ta san zafin aihuwa wata tara dai ta rike da a ciki ta san zafin rike da a ciki dan don haka ba za ta sake ta yi wani abin da zai bata kasanta ba don haka ina ganin za a samu ci gaba sosai idan aka kara ba ma mata kamar su kamala harris su amina dama su ma su zo su taka rawarsu a gan me za su iya maza sun yi da dadewa lokaci yayi da ya kamata a ba ma mata ma wannan daman sai a ganya a kasashen da marike da mukamu masu muhimmanci zai kasance to hajiya amina al'amarin da kamar wuya duba ga yadda ake yawan cewa mata suna kishi ko kuma gasa a tsakaninsu ba tare da wani dalili ba. Ni ba na cikin wa'inda suka yarda da wancan harsashe domin a waje na dukkan abin da yake faruwa da na mace in terms of gasa maza ma suna yin gasa sai dai abin da na fahimta shine idan namiji zai yi gasa yakan yi shi da duk kan tunanin shi da zuciyar shi baki da ita kuma mace wajen yin gasa takan tuno abubuwa daban-daban idan na yi gasan nan yaya iyali na idan na yi gasan nan yaya mutunci na wani irin ido mutane za su rika gani na wannan ma yakan kawo na ƙasa saboda irin yanayin orientation din mace da namiji ba ɗaya ne sannan kuma mace duk abin da za ta yi akwai wani irin zuciya mai sanyi zuciya mai taushi zuciya mai tausayi saboda haka idan an zo wajen gasan nan wani abu ne da yake kamata na wajen jajircewa don ganin cewa ta cimma burinta abin da take so saboda haka ina so in jawo hankalin mata dukkan abin da aka ce abu na gasa ne tsakanin mata da maza gurabe ne na al'umma baki ɗaya wanda wannan gurbi ya zama na kenan mace za ta iya hawa kan wannan gurbin namiji ma zai iya hawa kan wannan gurbin to macen ta tsaya ta yi tsayin daka ta su kuma al'umma baki ɗaya kira na gare su shine duk lokacin da aka samu gurbi domin ci gaban al'umma kada a rika kallon shi tsakanin mace da namiji wa zai iya a harka kallon shi wa yake da competency na iya tsare wannan gurbin domin a samu ci gaba sannan kuma a samu a iya yin aikin da wancan gurbin yake bukata wajen gaban al'umma. To hajiya rikiya ana cewa mata sun yunkuro amma ana kuma cewa ana danne su ta yaya hakan yake faruwa kuma ina mafita. In an zo an kawo maka magana addini da al'ada a ciki to nan sai a yi amfani da sha na kasa mutum domin kowace mace za ta gani tunda addini ya ce kaza ko al'ada ya ce kaza ko kuma ina da aure to ba zan yi kaza ba amma dai akwai da ku kuma da suke samun goyon bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su su je su samu abin da suke nema shi bai kiban ma shi ya tsaya inda yake amma dai ita dai ta kai wani matsayin da za ce eh ga matan shi ta kai wuri kaza shi abin alfahari ne a wurin shi amma irin na mazan ba su da yawa kwata kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu shi yasa in ba haka ba idan aka duba dungu da sako za ga akwai mata wanda suke da basira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi rike wasu makamai na ci gaba a al'ummar mu amma dai zan ba su so su bada dama kuma duka wannan rashin daman da ake bada ni a na duk a cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafin su ko a gidan aure ma ya kamata a ba mu mata su ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikinsu ba ba ruwa ba zuciyar nan ba dutse ne a tsoka ne a ciki ya kamata a san da cewa eh an yarda suna da rauni amma su ma ya kamata a ba su damar su to mai sauraro anan za mu yi sallama a cikin shirin a yau zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin na hajiya amina ahmad da hajiya rakiya usman sai salomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar mu lafiya. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwo da su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Awal Garba. shirin jirgin na wannan makon ne da jaridar republic ta kasar jamhuriyar kamaru an da taroto cewar shugaban kasar kamaru musubiya mai halarci bikin binne takwararsa ba tsohon shugaban kasar chadi idris david idino sai dai ya aika mazan sana musamman ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru da sabbati asomo domin ya isar da tasa ta'aziyar ga iyalan marigayi da kuma al'umman kasar ta jamhuriyar chadi babban kasar ke da iyaka mai zurfi tsakanin da kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan da sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewar gwamnatin kasar ta kamaru ta yi burus da rasuwar tsohuwar matar shugaban kasar uwar gida germain ahijo wanda ta kwashe sama da shekaru talatin tana zama a kasar senegal tare da farkon shugaban kasar jamhuriyar kamaru amadu ayijo anda suka samu mafakar siyasa amma dukkaninsu sun kwanta dama kuma an yi jana'izar uwar gidan tsohon shugaban kasar ne ayijo a kusa da kushewar mijinta da ke birnin dakar a can kasar ta senegal sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta tsegunta mana cewar tsohon ministan ruwa da kuma karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru a tangalar kuna wanda yake zaman gishin a gidan yarin birnin ya wunde yanzu dai ya fara jinkin cin abinci domin yana bukatar gwamnatin kasar ta kamaru da ta umarci bangaren shari'a na ƙasar da ta gaggauta yanke masa shari'a domin ana zargin tsohon ministan da ciki da makudan kuɗaɗe a yayin da yake karagar mulkin kujera na wannan bangaren ministan jaridar afimiliya kuma ta bankaɗo mana cewar cikin shugabannin kasashen afirka ta tsakiya waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyar nan ta semak shugaban kwaya ɗaya ne cilo kawai na ƙasar bangi shine wanda ya halarci wannan jana'iza da aka yi na shugaban ƙasar chadi sauran takorin nasa kuma ba su halarci wannan gangamin ba sai dai jaridar tana tambaya ne ko cewar kamar akwai lauje cikin naɗi za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da mesaje ta ƙasar kamaru an da ita kuma take tuhumar cewar ko me yasa har yanzu ba a mai gurbin maimaita ba alim hayatu ba tsohon sarkin birnin garwa wanda ya kwanta dama yau sama da makonni uku da da tafi kamar ana so a mai da al'amarin ne na siyasa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci yayi na darussan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Suna shine Ibrahim Muhammad Fadil shine chief imam na Amsco Estate nan Galadimawa kusa da anguwa Galadimawa nan birnin tarayya Abuja. Watan Ramadana wata ne wanda yake Ubangiji subhanahu wa ya tanada ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sannan kuma ɗaya daga cikin falalan azumi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa kasantuwansa koyon kofofi a cikin aljanna kofa musamman wanda aka tsana dawa mai azumi ana ce da shi rayyan ko azumin nafila ko azumin farilla don mutum ya azumi shi wannan kofan musamman an tana dawa masu yin azumi falololi da dama wanda hadisai yake nunawa kai hadisin da yake cewa a gaggauta bude baki duk lokacin da mutane suka gaggauta bude baki to ba za su gushe da alkhairi ba sannan kuma akwai hadisi na gaba da yake cewa a yi sahur shine a tashi cikin dare a yi sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane matakar in suna sahur shi ma haka ba za su rabu da alkhairi ba to wannan duk hadisai da za su kai hadisi sama da 20 ko 30 duka suna nuna falalan watan mai alfarma shine watan ramadana da saboda haka ibada ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya tare da attakawa a ciki sannan kuma tare da ikhlasi domin idan mutum ya ga dama zai yi ya ci abinci ya fito ya ce yana da azumi amma tsakaninsa da ubangijinsa shi yasa ladan ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗauke kayansa yake cewa ni zan saka wa duk wani mai azumi idan mutum ya azumi rana ɗaya don fi sabilillahi to bangi bana wataala ya tada na masa gidan aljanna to saboda haka mu azumci wata mai ramadana Allah bana wataala sa mu dace Allah bana wataala ya karbi ayyukan mu sannan kuma halin da muke yanzu mu ɗauki azumi shine ya zama wasila muna neman gafara su bana wataala ya gafarta mana sannan kuma ya ɗauke mana damuwan da muke ciki da kuma halin da muke ciki ya kasance dukkan laifukan da muka yi mu koma ga Allah subhanahu wataala la'alla da albarkacin wannan azumin Allah subhanahu ta'ala zai sauke mana masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar amurka sunana hassan mai na kaina da na gabatar ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikin mu za su dawo dake da wani sabon shirin da misalin karfe hudu kenan kafin lokacin ku kasance lafiya masu azumi kuma a sha ruwa lafiya